Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barka mu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na farko a yau Laraba 22 ga watan Yuli da fatan kun waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu bankiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace gani da karuwan cutar COVID-19 a birnin Los Angeles, magajin garin birnin Eric Gassetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa wa Amurkawa a jiya talata cewa shugaba Donald Trump da ya rabu da ku kana ya rabu da wannan kasar. kana majalisar dokokin misira ta baiwa shugaba abdul fatah al-sisi dama ya kai gudunmuwar sojoji a makwabciya libya idan bukatar hakan ta taso kanin labaran kenan Sanata Mohammed Alin Dume mai wakiltar Borno ta Kudu ya fayyace dalilansa na gabatar da batun harkokin tsaro a zauren majalisa. Ni abin da ya dame ni a cikin wayan da aka kashe sojoji arba'in da biyu wannan babu ban soja a ciki banda da major da captain da kuma lieutenant din nan sauran mu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki. Wakilin ma Kaduna ya kuma yi nazari akan kama waɗansu matasa dangane da mutuwar Tolulofe. sai kuma shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haka fitila a kan rikicin cikin gida a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma dangane don gani da karuwan cutar covid-19 a birnin los angeles magajin garin birnin eric gasetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga a gidan yarin jihar lamarin yarin caɓe inda hukumomin jihar california ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin dubu takwas masu kananan laifi jihar california na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar inda aka tabbatar da kimanin mutum dubu ɗari hudu sun kamu da cutar domin sassauta wannan matsala jama'ai sun ce suna tunanin sake 'yan fursuna dubu takwas masu kananan laifi da ya rage musu kasa da kwanaki 180 su gama zaman su na gidan yari masu sama da shekaru 30 da ba su da cikakken koshin lafiya ne za a fara sakewa kimanin 'yan gidan yari dubu uku a california ne aka tabbatar da sun kamu da covid-19 kana akalla mutum goma a ciki sun mutu masu suka sun ce musayar 'yan fursuna shine sanadin bazuwar cutar a gidan yari tun lokacin ne jihar ta maye gurbin babban jami'in kiwon lafiya na gidajen yari wasu da suka taba zama a gidan yarin kuma sun bayyana abubuwa da suka gani a lokacin barkewar annobar dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat joe biden ya faɗa wa amurkawa jiya talata cewa shugaba donald trump ya rabu da ku kana ya rabu da wannan ƙasa a wani bayanin sa da aka yada kai tsaye biden ya zargi trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus yana mai cewa yayin da cutar ke kara bazuwa a kulli yaumi amurkawa ma'aikata da dama sun rashi ayyukansu kana ba su da kwarin gwiwa tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa cewa ma'aikatan trump don kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban amurka aiki ne na kula da ku da dukkanmu baki ɗaya biden ya kara da cewa ya kamata shugaban kasa ya nuna kulawa da jagoranci da kuma daukar alhaki kana kada ya ja baya sai dai a bayanin wuni akan coronavirus a jiya talata trump ya bayyana gwamnatinsa a matsayin wacce ta taka muhimmiyar rawa wurin yaki da cutar yana mai cewa za a ga maganin rigakafi da ake niyyar fitowa da shi a cikin 'yan kwanaki kalilan fiye da yadda mutane suke tunani kana yana tattaunawa akan tallafawa amurkawa da cutar ta shafa fadar waters ta fara bayanin wunin ne bayan dakatar da shi a ƙarshen watan afrilu majalisar dokokin misira ta baiwa shugaba abdul fatah al-sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya libya idan bukatar hakan ta taso a farkon wannan wata ne sisi ya yi kashedi ga gwamnatin libya da ke birnin tripoli ta yarjejeniyar ƙasa da masu goya mata baya a turkiya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron misira a birnin sirt na libya mai tashar jirgin ruwa kuri'ar da aka kada a majalisar dokokin misira akan abdul fatah al-sisi ya dauki mataki a libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a libya ba a halin da ake ciki kafafen yada labaran misira sun ce sisi ya zanta da shugaban amurka donald trump ta wayar tarho da yammacin ranar litinin tattaunawar da ta mai da hankali akan tsagaita wuta a libya domin dakile barnar da ke faruwa a yakin majalisar dokoki a gabashin libya ta fitar da wata sanarwa a makon da ya gabata ta ba da dama misira da ke goyawa gwamnatin wucin gadi ta abdallah altini a gabashin libya ta kawo mata gudunmuwar soji idan bukatar hakan ta taso ganin yadda turkiya ta shiga dumu-dumu a cikin libya kana ta ki mutunta 'yancin kasar to kada nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa najeriya inda ake ci gaba da muhawara dangane da batun harkokin tsaro da ake bayyana cewa majalisa ta buƙaci ganin shugaban ƙasa ya sake lale Wakiliyarmu da ke ɗauko mana rahotanni a Majalisar Tarayyar Najeriya Madina Dauda ta tattauna da Sanata Muhammad Alin Dume wanda ya gabatar da wannan batu a zauren majalisa ya kuma ce ba a fahimci abin da ya sa ya gabatar da wannan batu ba. Su wayannan sojojinmu suna da matsaloli wanda ba a maganta su ba musamman yawansu bai isa ba kayan aiki ba su da shi su kuma abin nan eh, eh, wato kudaden su ma da suke bukata don su yi aikin yau da kullum din nan ma akwai matsala a cikin Eh, samun wayannan kudaden amma ku yan jarida kullum magana za ku yi magana eh, shugabannin hafsa hafsa ni ban kawo wannan maganan a abin ba ni abin da ya dame ni a cikin da aka kashe sojoji arba'in da biyu wannan ba babban soja a ciki banda da major da captain da kuma lieutenant din nan sauran mu ne wanda suka sadakar da ransu sun je suna yaki ba shugaban kasa wanda shine shugaban jami'an tsaro na kasan gaba daya ake cewa cnc shugaban kasa taba zuwa bakin madaga ne ko so daya ko kuma su wayannan da suke cewa ake cewa su ne shugabanni din ai ba su ne suke yakin ba menene damuwar mutane mu me ya za a kawo wannan abu zuwa karshe shine magana to ai ana ganin kamar fito da mu cikin wannan kangi na hannunsu domin su ke shugabantar abin dai maganan shugabanci din na hafsan sojoji ko kuma abin nan ba maganan da ni dan majalisa zan yi akai ba don ba hurumi na bane amma magana da yake hurumina shine magana da yake gaya miki a wakilan jama'a da hadda wayanda suka rasa rayukansu da kuma wayanda suke rasa rayukansu da kuma a zaman chairman na ami a majalisar dattawa hakina shine in duba abin da suke yi kudaden da aka ba su yaya suka yi amfani da shi amma ba wai yanzu a ce ai ka harba target baka samu ba wannan ba aiki na bane ko kuma a ce arsashin da kai amfani da shi maimakon kai amfani da arsashi biyar kai amfani da hamsin wannan ba aiki na bane ko kuma in ce ga yadda za ku yaki nan wannan ma ba aiki na bane amma shin menene damuwansu ina ne ake da matsala me yasa ba sa samun nasara a cikin wannan ko kuma ba su kawo karshen wannan abun ba kuma a bayyane ne ba kayan aiki ba yawan sojoji kuma kudaden su ma ba a basu a lokaci yanzu muna cikin shekara na rabi sai la sati mai zuwa ne aka basu rabin kudin kasafin na budget na, na shekara nan tutta za a yi irin wannan aikin kuna magana ba maganan buratai maganan ko sadi ko wani abin nan bane no me ne yake faruwa me ne dalilin da yanzu kamar yanzu mutanen sun kama hanyar da yamma za su je aka aka afka masu me yasa da me ne da za a yi da wannan abun ba zai faru ba kamar yadda nace da akwai drone yanzu suna da shi in za su je zuwa point A in sun tura drone nan da suke kasa ba za su gansu ba su kuma za su gansu don drone zai je kawo musu abin nan hotuna da movement na komai yake to in sun gani ba za su je wurin ba ko kuma za su je da su alaman shine nan abubuwan babu kuma shine abin da majalisar tawa ta ce gwamnati ta ba sojoji kayan aikin da suke bukata tambaya ta extinguish cikin shekara goma sha ɗaya da ake yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar nan za a ce gaba ɗaya cikin shekarun nan ba a ba mutanen nan kayan aiki ba da me suka rika yi to. Hajiya da tsofaffin kayan aikin da suke da shi suke zafa fama. Wallahi sojojin na in kin je bakin daga kin ga irin halin da suke zama. Wallahi ni kam ba zan iya zama a cikin wancan halin ba balle man sa ɗana a ciki. common tent common inda za su kwana abinci ana zuwa yanzu sojojinmu wani lokaci ana tafiya don abincin da ma ba a basu yadda aka saba aikin soja mu da muka tashi a bariki lokacin da iyayen mu suke abinan har ma lokacin da yakin ya kare inda ake deploying sojoji don su je su yi gadi ana kai musu abinci a wurin abinci da zafin amma yanzu sojoji suna zama a cikin trenches wanda ruwa yanzu kamar da daminan nan inda suke zama in kin je kin gani hajiya ba za ki yarda dan ke zauna a cikin wannan condition ba gaida Madina. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso muku shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga baba Yakubu makiri da ci gaban labaran duniya. An zargi wasu 'yan kasar China guda biyu da yin kutse a cikin ayyukan ɗaruruwan kamfanoni a faɗin duniya, ciki hadda kamfanonin nazarin halitta da suke kokarin fitowa da maganin rigakafin COVID-19 da kuma jinya yayin da suke aiki da ma'aikatun tsaron China. ana zargin Lin Xianju mai shekaru 34 da kuma Don Zahi mai shekaru 33 da aikata laifuka goma sha ɗaya a gundumar gabashin jihar Washington a jiya talata. Karin farko da masu shigar da kara Amurka suka zargi masu kutsar China da aikata laifi da suka bayyana babbar barazana na yin aiki da kasar China yayin da kuma ake auna kamfanonin domin biyan bukatun kai. john damar shine shugaban sashen tsaron ƙasa a ma'aikatar shari'a ya zargi china da taimakawa masu aikata laifin kutsin ya ce yanzu china ta ɗauki gurbinta tare da rasha da iran da kuma koriya ta arewa a cikin kungiyar kasashe masu abin kunya da ke ba da kariya ga masu kutse don su kuma miyagun su ba da bayani masu amfani ga kasar china domin ita ma ta baiwa jam'iyyar kwaminisanci mai mulkin china wacce ke neman fasahar kamfanonin amurka da kamfanonin da ba na china ba ruwa a jallo ciki har da masu nazari akan covid-19 in ji a wani taron manema labarai. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakubu Makeri ya karanto. To bari mu sake komawa Najeriya. Tun bayan sanar da rasuwar matashiyan nan matukiyar jirgin sama na yaƙi ta farko a Najeriya a rotile Wasu 'yan ƙasa suke ta bayyana bukatar ganin an gudanar da bincike lamarin da ya sa rundunar sojan saman Najeriya ta fayyace yadda abin ya faru. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya zanta da ƙawayen marigayi ga rahoton da ya haɗa mana. sanarwar rahoton wucin gadi game da bincike da rundunar sojan saman Najeriya ta yi kan yadda aka buge marigayiya a rotile dai ya warware wasu daga cikin tunane tunane da wasu 'yan ƙasa ke yi game da mutuwarta. zainab tijjani kawa ce kuma 'yar ajin marigayya tolu lofan da ta ce sun dai zauna lafiya kuma ta ma san wanda aka ce shi ya buge ta classmate ita ce a secondary school mun zauna da ita har ss3 ba mu samu matsala ba don tana da kokari kuma tana da ladabi da biyayya mutunta gaskiya da zaki because tana da mutunci sosai ba ta san yadda take zama da mutane kin ji an fitar da sanarwa an faɗi sunayen waɗanda suka buge dinnan yan ajin ku ne ɗaya ɗan ajin ne ɗayan kuma wanda ya rike motan shi kuma nan junior ɗinmu ne a secondary school. Ya halin shi zaki hada da nata kin ce tana da kirki. Sosai kam na san halin shi. Baya magana bai da hayaniya kowa na kuma yana da hankali ka ba su da matsala dukkan su takardun su kawai ke gaban su. ita ma dai zainab muhammad aji ɗaya suka yi da marigayya tolulo fan da ta ce sun ma fara ne tun daga ajin naziri har suka gama karatun sakandare tare. daga ni kama daga nursery school muka fara da ita har muka kai muka yi secondary school tare da ita wanda bata da hayaniya irin bata da neman magana kuma ita bata da girman kai tana da mu'amala da kowa yadda ya kama. kamata. Kun yi mamaki da jin eh, labarin mutuwarta? Gaskiya na ji mamaki because ranar da safe ma na ga status ɗinta around 10 o'clock don ina da number ta time to time muka yi communicating ranar ma na ga status ɗinta so na yi mamaki bayan magariba da aka saka a group namu. An ce 'yan ajin su ne na sakandare, kun yi aji ɗaya da su? A'a wanda ya buge ta in mu ne dan ajin mu ɗaya ne a cikin mota. Ya halayen su yake su masu tukin nan? Shi mai tukin nan kan gaskiya ba zan ce ga halin shi ba because ba mai na bane is my junior amma asalin classmate ina din nan kam gaskiya shi ma yaro ne mara hayani cika yana da friend din shi friend din shi guda ɗaya sosai ishaya kuma bai ba mai irin cika surutu bane a cikin jama'a shi kasa akwai wani tun daga secondary school yana da irin rawan kai and the rest amma wancan yaron kwata-kwata bai da shi gaskiya tun da muka fara secondary school da shi air force har muka kare ma ba zan ce maka ga da wanda ya taɓa faɗa ba maganar buge marigaya tolulufe da bayan mota da aka ce 'yan ajinta sun yi dai ya saka mutane da dama a shakku ciki ko har da mahaifin ita marigaya a kintunde a rotule ya ce bata mutu a yaƙi da boko haram ba bata mutu a yaƙi da 'yan ta'adda ba kuma jirgin yaƙin da take tuka bai yi hatsari ba kwatsam kawai wani ne wai ya tuko mota da baya kuma ba babban mota ko tifa ba da baya fa da baya kawai kuma a gurin da babu wanda ya isa wani gudu ko da daga be ke tuki amma dai da baya kawai aka ce ya buge ta kuma nan take aka ɗauke ta zuwa asibiti aka ce ta mutu ila gaske ne amma dai Allah ne kawai masanin abin da ya faru it is true but i don't god knows what happened sai dai zainab muhammad da ta kwashe kusan shekaru goma sha biyu tana karatu tare da marigayya tolulope ta ce ko da dai akwai ganganci game da wannan kisa to ya kamata kuma a lura cewa akwai tsautsayi domin ta san halin mutumin da aka ce shi ya buge ta akwai tsautsayi akwai ganganci maybe sun yi ribas da karfi don kuma wallahu alam ba ma nan bazan zan hmm. ce ga nan ba da karfi yayi ko a hankali yayi wannan kuma is a lesson to other people in ka ga wani dan ajin ku ko wani wanda ka sani in ya so in ka ga sun problem ne ka faka motar ka je ka same shi da kafa ko kuma in ka wuce shi ma ka kira shi a waya ka ce yanzu na wuce ka amma ina sauri amma ban ga abin da zai me ne haɗe shi da shi me ya rike ta da shi a zuciya wanda kuma ma ni ina ga yaren su daya because in yorubawa ne duka su shi bayar ne ita ma bayar biya ce amma yaron na ba zan ce maka yau ga wanda ya taɓa faɗa da shi tun muka fara secondary school har muka kare ba ilai ita ma haka duk da yake dai shirye-shiryen bizne mariga sanya ya tolulufe a rotile ya riga ya nisa da ake shirin ganin an bizne ta a ranar alhamis yanzu haka dai wasu daga cikin yan uwa da abokan arziki da sauran yan aji sun ce har yanzu suna cikin jimami gaskiya ba mu ji daɗi ba don ni kama zan ce maka na daɗe ban ji mutuwan da ya jijjiga ni kamar na yarinyar nan ba ya jijjiga ni ya bani mamaki ya ƙara farkar da ni cewa shi duniya nan ba komai ba ne. isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida na ikara. Kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a mu na intanet voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Bauchi. A jihar Sokoto kuma jam'iyyar ta APC ta zargi gwamnatin Aminu Waziri da rashin ayyukan ci gaba. Jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyya mai mulki da so mataka dokokin zaɓe. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni biyu bayan takaddamar da ta kunno kai a jam'iyyar APC a jihar Niger, wadda ta yi sanadiyar dakatar da shugaban jam'iyyar na jihar tare da wasu shugabanni biyu. Sakamakon zargin sama da faɗi da kudaden jam'iyyar kusan naira miliyan ɗari biyar. Sai gashi kuma irin wannan takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi inda kwamitin dattawan jam'iyyar ta apc ya buƙaci uwar jam'iyyar ta ƙasa da ta hanzarta gudanar da binciken shugaban jam'iyyar uba ahmed nana bisa zargin da suke yi masa na almundahana da kudaden jam'iyyar har naira miliyan 600 ahmed tijjani hardoji shine kakakin kwamitin dattawan jam'iyyar a jihar wannan zargi da muke ta yi wato kuɗi ne wanda ake cewa an kawo su daga national akan dan a gudanar a zaɓe kuna zargin shi wa shi chairman banana da waɗannan kuɗi miliyan dari shida da nake gaya maka kuma duk esco ɗinsa ma ba su san ma mi aka yi da kuɗin ba ba su san ma waɗansu an kawo ba ana zargin sa da waɗannan kuɗaɗe wanda muke so mu gani in an zo an sa kwamiti daga national intervening a ciki ta tabbatar da waɗannan bayan haka kuma akwai kuɗin forms da aka bayar wanda aka tuno return daga national na miliyan 60 wanda shi ma ba a san a ina suka ba su kansu yasko din ma ba su san a ina suka ba in dai za a ce shugaba zai cinye waɗannan kuɗaɗe ko kuma shi kaɗai ko kuma da waɗansu su tsirari ai kaga waɗannan ba shugabanci ya zo yi a mutane ba. Ba ku da asusu ne wato account. To yanzu muna mun ji gaba ɗaya an zo an duba ba APC gaba ɗaya ba ta da asusu ma. To sai dai shugaban jam'iyyar Uba Ahmed Nana ya mai da martani akan zargin da ake masa. Zai magana kuri ya kamata da an gaya duniya ta je. Ina so a gaya duniya saboda ana faɗa na farko ai tun da ni na zama ɓarawo sai karata kotu abin da yake so kenan. Mhm. Tun ana zargin na zata sai karata kotu ka gani Ko mota da ko gidan rediyo ko gidan jarida sai dai kada su mutu ne kuma ina ne laifi abi ba a san abu in ko bai laifi ba ne kuma damiji na a biya ni ma. eh dan jarida yana aikinsa ne na sauraron wasu mutane masu korafi. eh kuma ya baka dama ka kare kanka ka tabbatar da haka kuma na da mutunci ne eh, haka ne eh shi dan jarida ba wai shi ne ya faɗa ba wasu ne yan ah, jam'iyyan ku yan jam'iyyan ku ne suka zargin ka a kai da wani ko yan tagwaye muke ko uwa jihar Sokoto kuma jam'iyyar ta APC mai adawa a jihar ta zargi gwamnatin PDP a ƙarƙashin gwamna Aminu Waziri Tambuwal da rashin aiwatar da ayyukan ci gaba ga 'yan jihar a cikin shekaru biyar na mulkin ta Duk da yake dai jam'iyyar ta gamsu da matakin gwamnan na haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya a sha'anin yaƙi da matsalar tsaro a wasu yankunan jihar. To amma kuma ta ce gwamnatin ta Aminu Waziri ta kasa a wasu muhimman bangarorin ci gaba musamman ma bangaren ilimi da gwamnatin jihar ta ayyana wa dokar ta ɓaci tun farkon hawanta kan karagar mulki. isa sadiq a cida shine shugaban jam'iyyar apc na jihar ta sokoto tun lokacin aka hada wannan gwamnatin kusan aiki guda ne aka ce mana ana yi shine na makarantar gudu shekara biyan makaranta secondary school guda an kasa karshen ta wannan ayyukan da aka ma da ake na ba da ko kuma gyaran makarantu ne da sauransu ana yin su ne da kuɗin da aka tara daga gudunmuwar da ma'aikatan gwamnati suka bayar domin aikin da aka yi idan ka kiyasta yawan shi bai wuce abin da aka tara daga mutane ba ana yin emergency on education haka kuma akwai 'ya'yanmu waɗanda wannan lokacin da ake ciki an kasa biya musu jarabawa mm, neko da naftep saboda haka da yawan su sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya wayannan kuɗin ba haka kuma mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin sakwato an ba da kuɗi ga 'yan kwangila amma muna sun gwamnati sani bara da shekarun suka wuce akwai ayyuka waɗanda aka bari waɗanda muka faɗi yanzu an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a komai ba kuma an sa su a bajet an samu su kuɗi wa musa inda kuɗin suka yi ba wannan aikin aka fara na fila ba aiki ne mai kyau amma ina tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba ta yi ne kawai a matsayin turi amma ba za ta iya gaba da ba ina tabbata maka haka har a ƙara wannan gwamnatin ba za a yi wannan aikin ba. to sai dai kuma kakakin jam'iyyar pdp a jihar abdullahi yusuf hausawa ya bayyana zarge-zargen da cewa adawar siyasa ne kawai yana mai cewa akasarin tafiyar gwamnatin ai duk da su aka yi. kowa san cewa an kirkiro da wani kwamiti wanda ma'aikata za a cire masa wani haraji domin a taimaka ma ilimi martaba sarkin musulmi shi ne ke sharin wannan kwamiti ana na ana gina makarantun ne da waɗannan kuɗin ake yi kuma domin ma a samu bambanci da na gwamnati suna amfani da wani jambulo wanda duk inda ka zo ka ga wannan makarantar da jambulo yanzu ne in ka je kofar kwari tana na ana yi maganganun cewa gwamnati ba ta takudinta ga harkar ilimi kowa san wannan ba gaskiya ba ne a ta ba mai girma gwamna award wasu wurare saboda ci gaban harkar ilimi kuma harkar ilimi harka ce da za a sa kuɗi amma baka ganin ta lokaci guda ya lissafa wasu hanyoyin mota waɗanda ya ce tun ga tsoho gwamnati aka gare su sannan kuma an sa su cikin kasafin kuɗin shekara ta dubu da goma sha tara kuma sun koma dawa cikin eh, dubu biyu da ashirin kuma har yanzu ba a aiwatar da su ba shi harkar budget duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kuɗi ne kasa ba harsashe ne muke yi za mu samu kaza amma samu kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza idan kuma aka samu akasi dole a dubi ayyuka waɗanda sun kai muhimmanci a doki a basu a yi su abu waɗanda ba su da ah, muhimmancin irin waɗancan kuma abin kunya ne a matsayi ne na tsohon kwamishina na wannan gwamnati da aka shekara kusan biyar da kai a cikin wannan gwamnati kana kwamishina ka zo kana irin waɗannan dumma idan gwamnatin nan ta kawo ci gaba tare da isa sarkacira idan ta kawo aka san haka tare da shi. jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun zargi jam'iyyar PNDS tarayya da so taka dokokin zaɓe. A yayin da ɗan takararta na shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya fara zagayen yankunan karkara don ganawa da magoya bayansa. Tuni da wasu 'yan siyasar ƙasar suka bayyana lamarin a matsayin ƙaddamar da yakin neman zaɓen jam'iyyar mai mulki, alhali doka bata ba da damar yin hakan ba tukunna. Tahiru Gwimba shine shugaban jam'iyyar Model Ma'aikata. Ka san wanda ya saba da hawan ƙaho sai ya hau ya kashe daɗi. ba haka ba, miye abin gaugawa tun malam bai zo ba a tada sallah, filimin bai zo ba. Ammance ka Allah shi adda iko ya san wanda zai yi ya ba bawan da ya so da shi. Wani ko wani jijibi bai baka shi sai Allah shi da asama. Gare su doka mu ce mu da ake bugu da doka su a su sun karshen doka zuwa zagayawa yana da daɗi kwana yana son zuwa garin amma wata ran sai ka iske baka da yalla biyan goro ko ɗiyan dabino ko na shayi da zaka ba mutane dole ka tsaya sai ka sai ka bido su sai horo horata su ka same su a hannunka sannan ka fita to su abin gashi aje a ƙasa yake dan shi ne nace yan ƙasa su amshi kuɗin da za a kai musu wannan kuɗin su ci kayan su halal ina su ne amma ka ai zaben tumarin da aka saba to sai dai shugaban na jam'iyyar PNDS tarayya kuma dan takararta na shugaban ƙasa Bazum Muhammad ya ce wannan al'ada ce ta jam'iyyarsa. Wannan eh, al'ada ce ga jam'iyyar PNDS tarayya shugabanta ya hito lokaci zuwa lokaci ya ziyarci magoya baya domin ya zanta da su ya gan zama rayuwarsu ya san halin da suke ciki ya san bukatunsu domin eh, jam'iyya wannan ne aikin nata mu lokacin da muke adawa ba mu yi kamar 'yan adawa na yanzu ba mu tsaya niyame kullum mu hidda sanarwa ta Allah wadda da abin da gwamnati yake yi kuma mu yi kirarin cewa mu wakilan jama'a ne a lokacin nan muna zagaya cikin karkara muna zuwa inda mutane suke kuma muna su muna kawo musu jawabin mu da nazarin mu dangane da siyasa. nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Abdulwahab Muhammad, Muhammad Nasir da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gaida na Sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai. don gani da karuwan cutar covid-19 a birnin los angeles magajin garin birnin eric gassetti ya sanar da yiwuwar sake kulle birnin makonni kalilan bayan da hukumar birnin ta sassauta dokar hana zirga-zirga a gidan yarin jihar lamarin yarin caɓe inda hukumomin jihar california ke tunanin sake 'yan gidan yari kimanin dubu takwas masu kananan laifi jihar california na ci gaba da kasancewa kan gaba wurin yawan masu cutar inda aka tabbatar da kimanin mutum dubu ɗari hudu sun kamu da cutar don takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat joe biden ya faɗa wa amurkawa jiya talata cewa shugaba donald trump ya rabu da ku kana ya rabu da wannan ƙasa a wani bayaninsa da aka yada kai tsaye biden ya zargi trump da gazawa wurin yaki da annobar coronavirus yana mai cewa yayin da cutar ke ƙara bazuwa a kulli yaumi amurkawa ma'aikata da dama sun rashe ayyukansu kana ba su da kwarin gwiwa tsohon mataimakin shugaban kasa ya faɗa cewa ma'aikatan trump don kansu sun tabbatar da shugaban ya gaza akan muhimman abubuwa a matsayinsa na shugaban amurka majalisar dokokin misira ta baiwa shugaba abdul fatah al-sisi dama ya kai gudunmuwan sojoji a makwabciya libya idan bukatar hakan ta taso a farkon wannan wata ne sisi ya yi kashedi ga gwamnatin libya da ke birnin tripoli ta yarjejeniyar kasa da masu goya mata baya a turkiya cewa su yi taka tsantsan kada su zarce gona da iri abin da ya bayyana mai muhimmanci ga tsaron misira a birnin sirt na libya mai tashar jirgin ruwa kuri'ar da aka kada a majalisar dokokin misira akan abdul fatah al-sisi ya dauki mataki a libya bata nuna fara ayyukan soji nan da nan akan dakarun abokan gaba a libya ba to masu saurare da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu dawo da shirinmu na hantsi lokacin da aisha ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. shirin da ke gayyata kwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsone musu ido a kan wannan lamari. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan marigayi Reverend Tambaya Jibril wanda ya rasu ranar Lahadi za a kuma yi zana'izarsa a yau Laraba a Warji. Allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryenmu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa da kam ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke maku fata alheri.